انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى حقيقه مو mun yi imani da Ubangijinmu ne don fatan ya shafe mana kurakuranmu na kafirci da sauransu, kuma ya yafe mana zunubin tsafin da aka tilasta mana koyansa da yinsa, da kuma faɗa da Musa da shi, ladar Allah ya fi alheri sama da ladar da kai mana alkawarinsa, kuma azabar Allah ta fi wanzuwa sama da gargaɗin da kai mana na azaba.